Shi dai wannan rikici na kungiyar Boko Haram ya samo asali ne daga birnin Maiduguri, wanda ya haifar da aron gama tsakanin 'ya'yan kungiyar da ke karkashin shugabancin Muhammadu Yusufu da jami'an tsaro. Abubakar Alzarkawi mai magana da yawan kungiyar a wancan lokaci ya shaida mana dalilin da yasa suka kaddamar da hare-hare abin da ya sa shi ne an kashe yan uwanmu a jos an kashe yan uwanmu a bauchi najeriya ba gaskiya ana cuce mu ba a son musulunci ba a komi a daki musulmi a kashe musulmi ba za a saya a kan gaskiya a yi shari'a ba wannan shi ne ya sa muna, bi mu kashe polis don polis sun kashe yan uwa a jos sun kashe yan uwa kuma a bauchi To kaddamar da waɗannan hare-hare ya game da martani mai zafi daga gwamnatin wancan lokaci a ƙarƙashin jagorancin Malam Umar Musa Yaraduwa wanda ya bada umarnin murƙushe 'ya'yan ƙungiyar. What we Abinda muke tare da shi yanzu shine tsageranci a jihar Borno inda shugaban kungiyar da ake kira Taliban ke bore. waɗannan mutane sun daɗe suna shiri razana jama'a da sayo makamai da koyon yadda za su yi harbi da ƙera bam domin hana zaman lafiya da tilasta ra'ayinsu kan 'yan najeriya jami'an tsaronmu sun daɗe suna tattara bayanai a kansu matakin da muka ɗauka a kansu yanzu mataki ne da zai murƙushe su na dindindin kuma da zaran an kammala wannan aiki na maiduguri za mu ci gaba da sa ido a daukacin arewacin najeriya domin zakulo duk waɗanda suka rage domin hukunta su kamar yadda ya dace kashe muhammadu yusufu bayan sojoji sun kama shi sun miƙa wa rundunar 'yan sandan jihar borno ya game da suka daga sassa daban-daban cikinsu har da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kamar yadda za ku ji daga bakin dr joy odumakin killing of Mohammed Yusuf is a clear case of murder. Kashe Muhammad Yusuf kisan gilla ne karara saboda yana hannun 'yan sanda ne. Kwamandan sojin da ya jagoranci aikin kanar Ben hantu ya ce da kansa ya kama Yusuf Muhammad ya kuma mika shi shugaban 'yan sanda a Maiduguri. Saboda haka wannan aiwatar da kisa ne. So is an execution and clear murder case. wannan kisa ya sa kungiyar ta zafafa hararen da take kaiwa wanda ya taso daga jihar borno ya shiga jihohin yobe da adamawa da bauchi da kano da plateau da jigawa har ma da babban birnin tarayya abuja da bayan hare-hare zuwa masallatai da majami'u da barikin soji da kasuwanni da makarantu har ma ofishin majalisar ɗinkin duniya bai tsira ba alkaluma sun nuna cewa dubban mutane suka mutu kuma daga cikin inda hare-haren ya fi kamari saboda adadin mutanen da suka mutu har da garuruwan baga da buniyadi da potiskum da benishek da gujuba da damaturu da kondiga da izge da goza da gamborin gala da mubi da jos da madalla da yanya da fadan mai martaba sarkin kano ministan kula da ayyukan 'yan sanda na wancan lokacin dr ibrahim yakubu lami ya ce gwamnati ta damu da waɗannan hare-hare. Gwamnati da hukuma suna da labarin wannan abubuwa da suke aukuwa da kuma suka auku a wayannan wurare. Kuma duk matakan tsaro da ya kamata a ɗauka an ɗauka. In Allah yadda ba da jimawa ba za a cimma nasarar wayannan abubuwa. Akwai combined effort da aka haɗa na jami'an tsaro wanda mun tabbatar in Allah yarda za a cimma nasara. A Yobe da Maiduguri Bauchi dai komai ya kwanta lafiya. sauran jihohin da suke kusa da waɗannan wuraren kuma su ma an ɗauki matakan da ko da wani abu zai tashi a riga a kwantar da shi. Bayan kashe Muhammadu Yusufu, Abubakar Shekau ne ya karɓi ragamar tafiyar da ƙungiyar kuma yakan fito lokaci zuwa lokaci a faifan bidiyo yana bayanai akan matsayinsu. Jama'a a ko'ina wannan sako taro ne da aka tara don a kira mutane zuwa musulunci waɗanda suka nuna taurin kai kuma a yaƙe su. To gwamnatin Najeriya na faɗin cewa tana iya bakin ƙoƙarinta wajen kawar da waɗannan mayaka yayin da wasu jama'a ke cewa har yanzu fa akwai sauran rana a kaba. Bashir Ibrahim Idris, Lagos, Arafai.